وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا آه، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ليا قوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة تريه لدى قوم شابقوي وان دي دي دي تتقوز قوة مارش 1997 to kamar yadda muka alƙauranta cewa insha Allahu ta'ala za a karanta littafin hajjatun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ta'alif ash-shaykh al-muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani a yau in Allah so zai cika mana wannan alkawari din a kasancewar lokacin aikin hajji da ya karato muka ga cewa yana daga cikin isar da saƙon da manzan Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da shi ga duk wanda ya kai gare shi da yace khuzu anni manasikakum annabi yace ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hadha yace domin me yiwa ban sani ba bayan wannan hajji ta bana ba zan sake hajji ba har abada wannan hajji ita kadai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta tun da ya dawo daga Makka zuwa Madina tun da yayi hijira to ita kadai ce hajjin da Allah madaukakin sarki ya yadda da a yi ta. to alhamdulillah rabbil alamin mun samu manyan malamai sun ta rubuce rubuce akan siffanta wannan aikin hajji na ƙarshe karshen nan da aka samu shine a sheikh muhammad nasiruddin albani yayi wannan littafi to ya za a karanta wannan littafi a jiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikin hajji ko a samu ai koyi da shi domin a samu aikin hajji ya zama karɓaɓɓe domin idan aikin hajjin ka ya zama karɓaɓɓe ka samu cikakkiyar gafara da rahama in har kaga ka shiga wuta to daga baya kai ka saka kanka saboda hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya aikin hajji hajjin shi ya zama mabruri kubutacce daga safan Allah da fasikanci da duk abubuwan da aka hana annabi ya ce zai dawo kamar ran da uwar shi ta haife shi babu zunubi to wannan malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya rubuta mana wannan littafi mun sha kawo tarihin shi kuma almajiran shi da yawa sun rubuta littafai akan tarihin shi akwai ainihin hayatul albani wanda a sheikh muhammad ashebani ya yi littafi ne shi a cikin mujalladi biyu ko kuma zuwa guda uku ga kuma wannan dan karami shi ma tarjama mujiza li fadilatil li fadilatil sheikh al muhaddith al sheikh abi abdurrahman muhammad nasir al albani duk tarihin shi ne suke kawowa yasa babu buƙatar sai an tsawaita kawo tarihin wannan malami ɗaya daga cikin mutanen ƙasar albania ne albania kuma kamar yadda ake aka sani kuma ake ji ɗaya daga cikin ƙasashen da ke cikin Europe ne ƙasar Turai ne shi yasa asalin Muhammad Nasiru Dina Albani bature ne baiwa ce ta Allah ba aibu bane dan ka zama bature ko ba bahaushe ko ba sakwace ko ba Kano ko ba zazzagi aibu shi ne ka zama kafiri ko ba haka ne? Ha, babu ruwan Allah da kasancewar ka kai balarabe ne in baka bi shi ba wuta zai saka ka Abu lahadi wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma shine dan wuta na fari in aka tashi kiyama a cikin wannan al'umma wan uban annabi ne uban su daya da uban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in aka tashi kiyama a cikin wannan al'umma shine dan wuta na fari to me yasa ba ai kara ba gashi wan uba gashi balarabe ba quraishi dangin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kana ga shi kadai Allah ya fara cewa tabbat yada abil habin wa tabbi hannun abu lahab ya hallaka shi kanshi ya hallaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar shi da duk abin da ya tara ba za su wadatar da shi daga ainihin kubuta daga azabar Allah ba me yasa dan yayi kafirci kuma muna son jama'a su fahimci wannan addinin musulunci mafi yawancin waɗanda suka tsaya suka yi mishi hidima wallahi azimi ba laraba bane duk waɗannan manyan malaman hadisi da kake jin su cikin waɗannan manyan mashahurai guda shida kwaya ɗaya ne kaɗai balarabin ƙasar iraq shine al-imamu muslim mutumin ƙasar naisabor amma al-imam al-bukhari bature ne imam bukhari da kake ji bature ne mutumin kasar roshiya garinsu yana nan yanzu ka je ka dauki map in ka iya map reading ka je ka bincika yana nan a tsakiyar kasar turai garinsu su bukhari yake imam al-bukhari bature ne amma ba ga shi da yawa musulunci aiki an waye gari littafin shi ke bin bayan alkur'ani ba mai risala mutumin kasar spain ne spain fa sakwata ke koko turai spain ba turai ba ce turai ke mai risala ba ture ne mai muktasar shi ma mutumin kasar spain ne mai ahalari mun fahimci wannan duk baki ɗaya waɗannan malamai da suke littafan nan namu na fiqihu daga mai iziya sai mai askari su ne kaɗai larabawa sauran ba larabawa ba ne mai risala ba balarabe ba ne mutumin andalus ne mai muktasar mutumin andalus ne mai ahalari mutumin ƙasar tunis ne sa'an nan sai mai ƙawa'idi sa'an nan sai wa sai mai askari da mai iziya mai askari balaraban kasar iraki mai iziya balaraban kasar misra mai kawa'idi kuma kawa'idi wasu malamai suka ce ta kamar mai ma ba a san inda aka rubuta shi ba wani dattijo malamin ya ce wasu zamfarawa ne ma suka rubuta shi a nan zamfara ta kasar sokoto dan shi zaka ga babu suna ko ka taba jin ta'alifu ta'alifu man babu muallif ko shi yasa kowa ya dan yi karatun shi zai jona har aka kai wani ya jona salatul fatihi ku duk wanda ya ɗan sai so sai jona wata addu'a shi ma jiki ya cike kawaidi shi ma <laughs> mun fahimci wannan da kyau to haka bukhari ba balarabe bane abu dauda ba balarabe bane tirmidhi ibnu maja an-nasa'i dukkan su ba larabawa bane imamu muslim ne kadai ba kamar yadda na faɗi to amma ba gashi sun yi wa musulunci aiki ba to kuma kai da kake cewa ai ma Muhammad Nasiru al Albani bature ne kai kuma fa kai kuma bahaushe mun fahimta ai laraba suka ce man kana baituhu fi zujaja fala yarmin nasa bil hijara wanda ke da gidan gilashi ai ba zai yarda ya jefi mutane da dutse ba in suka dauko suka wurgo shi zai ji dadi <laughs> mun fahimci wannan da kyau shi yasa duk inda kake ka bautawa Allah in Allah ya nufa ka samu aljanna sai ka samu Muhammad nasiru Al-Albani mutumin Albania ne dan haka ko ake cewa Al-Albani din da turanci sunan kasar kenan Albania da larabci shine ake ce mata Al-Annaut to an haife shi a cikin wannan kasa ta su ta ainihin Albania hijira annabi na da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku wanda ya daidai da miladiya 1914 in ka lissafa za ka ga yau shekarar shi tamanin da uku ko kuma tamanin da hudu a duniya kuma har yanzu da nake magana nan yana nan da ranshi alhamdulillahi rabbil alamin mun fahimci wannan da kyau ko to amma baiwa ta Allah sai waye gari ya zama kamar ainihin balarabe din yanzu yana nan yana rayuwa a cikin kasar Oman kana da ana cewa kasar Oman yana nan a kasar Oman a yanzu ina gaya mutane har adireshin shi da telefon number an kana son zaka ziyarce shi ni duk sai baka kaje ka ziyarce shi ko ka buga mishi telefon ku tattauna amma da larabci za a yi magana bejin Hausa <laughs> Allah ya shiryar da mu to ga wannan littafi nashi hajjatun nabi yace bismillahir rahmanir rahim da farko ya yi doguwar shimfiɗa ga wannan littafi wanda mai yiwa za mu kwana uku ko biyar muna karatunta amma saboda akwai ɗimbin ilimi a ciki sai naga a tsaya a bita a hankali a nakanci abin da ke ciki kasar da ɗauka shi kenan lokacin in ya wuce kwana nawa ne za a karanta ta in aka ajiye a kasar kenan duk ran da ka mallake ta sai ka je ka buɗe kasar na karanta a hankali kana saurare Allah ya shiryar da mu bismillahir rahmanir rahim yace innal hamdalillah hakika godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode mishi kuma muna neman ya taimake mu wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu wa sayyiati a'malina Allah ya raba mu da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya batar da shi wanda Allah ya shirye da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda kuma di ya bata fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan ita ce khutbatul haja wadda ita duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ko jawabi ko wa'azi ko kasuwanci ko me za a kulla ko aure ita annabi yake gabatarwa shi yasa kai mai wa'azi kai mai hudubar juma'a mai hudubar idi mai hudubar sallar roƙon ruwa duk abin da zaka fara ka fara da ita shine alkhairi kuma karka canza karka ƙara yadda ka ji dinnan to haka ake so ka tsaya ka yi ta saboda lafazi ne wanda ya zama ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'adu mala yace bayan haka فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه يتي wannan shine bugu na biyu na littafin mai mai suna hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabiru dan abdullahi ya ruwaito ta a takaitan takaitawa abin da yasa a shekul albani ya zaɓi wannan riwaya ta jabir saboda riwayar jabir tana da wata daraja ta musamman wadda ta sha bamban da sauran sahabbai kamar yadda za mu ji annabi ya yi aikin hajjin nan ne a ƙarshen rayuwar shi a lokacin shi kuma jabiru saurayi ne matashi yana da karsashin ƙuruciya da kuma ƙwaƙwalwar shi tana da kaifin haddace da riƙe ilimi sai ya zan kuma yana kusa da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina makala kusa da taguwar duk abin da annabi yake ina gani to sai aka waye gari jabiru duk wani sahabin annabi sai da ya mutu kakaf ya bar shi a duniya sai anas anas yana kasar kufa ta kasar iraq shi kuma jabiru yana garin madina duk wani sahabi da ke duniyan nan sai da ya mutu ya bar su su biyu rak wannan na madina wannan na kufa kuma dukkansu sun makance sun tsufa to sai ya zama jabiru ya nakalci ya san aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tas to wata rana sai wasu samari daga cikinsu akwai Muhammad ibn al-Hanafiya ɗaya daga cikin sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka ce mun zo mu gaishe ka ne ta malam sannan kuma muna so ka koyar da mu irin yadda kakanmu ya aikin hajji ashe ko kai ne ɗan gida ko jika ko sharifi wajibi ne sai ka yi irin yadda kakan nan naka ya in ba haka ba Allah ba zai karbi ibadarka ba kai ne sharifi kake cewa kai jika manzan Allah to kai koyi da ainihin kakan naka manzan Allah in ba haka ba me kai kenan ba kai komai ba amma shariftaka sai ta zan a ƙasar nan damu wai shine ka sanya riga mai shuni da naɗi ya sha shuni ka je kawai ka samu tukubar tsiran mutane ka zara ka ci ka jefar musu da tsinken ka tafi sai a ce ai sharifi haramun ka ci ka biya Za ka biya mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka jabiru ya makance ga waɗannan samari sun zo wurin shi ya bi su yana gaggaisawa da su wannan wane ne a ce wane ne ya ce marabu barka da zuwa wannan fa wane ne aka ce wane ne da aka zo kan Muhammad ibn al-Hanafiya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabiru ya tashi sai ya rungume shi haka ya runguma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin zai yiwu kuma a ce sahabban nan ba su kauna jikokin manzon Allah to yan shi'a ku daina yin ƙarya asirin ku ya tonu mutane sun riga sun yi karatu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to Jabiru Jabir Abdullahi ya ce me ke tafa da ku sai suka ce ai mun zo ka koyar da mu aikin hajji irin yadda kakanmu yayi to yana daga cikin karamar Jabiru dama al-Imam ya ce mu ahli sunna mun yadda da karamar ya gaskiya ce ƙarya ne da tsafi da sihiri bamu mu yadda da shi ba amma karama gaskiya ce to Jabiru yana cikin karamar shi a yadda ya makance din nan yana da wani tawul in ya ɗauko shi ya ɗora a kafaɗa haka sai idan shi ya buɗe wannan hadisi ne sahihi fa ba tatsuniya ba ce yana cikin sahihi muslim da ya ji abin da ya kawo su kenan sai ya ɗauko wannan tawul sai ya ɗora a kafaɗa shi sai idan shi ya buɗe gar sannan kuma jikin shi ƙarfi ya dawo mishi ya tashi sai da ya kwatanta musu aikin hajjin annabi har yadda annabi yake sassarfa duk sai da ya nuna musu to shi yasa malaman hadisi sai suka zaɓi wannan riwaya ta Jabir fiye da sauran sahabbai sai dai a ɗibo ta sauran sahabbai a ƙara bayani akan ta Jabir to shine yace azamna ala i'adati tab'ihi yace mun yi azama akan ainihin sake buga wannan littafi ba'da an ba'da an azzat nasuhu bayan bugun da muka yi wannan littafi na da yayi karanci ya kare wa kasura talabu alaihi min kafirin min al-bilad islamiyya ya ce kuma aka yawaita neman wannan littafi daga mafi yawa ko kuma daga yawa yawan garuruwan musulunci ana ta aikowa ana neman wannan littafi kuma ya kare a kasuwa fa'attun nazara fihi ya ce sai na sake duba wannan littafi duk malamin ya rubuta littafi in Allah ya mai tsawon rai sai ka ga in za a sake buga sai sake duba shi ina kurakurai ya gyara ina ne ke neman ƙarin bayani ya ƙara misali ya ishe ka ya kai dan Najeriya ka dauki Malam Abubakar Muhammadu Gumi Allah ya ji kanshi har ya mutu kullun yana karantar da littafin nan nashi sai ka ji ce ku gyara nan gurin sai ka ji ce ku rubuta kaza in bugu na gaba ya tashi fitowa sai ka ga ya fito da wannan gyara gyaran kafin malam ya mutu sai da aka yi wa Raddul Azhan bugu biyar bugu na biyar din shine da aka samu wani babban malami a garin Lagos malam Nasiru asalin mutumin kasar Bauchi ne ya zauna ya duba wannan littafi ya kawo tarihi malam Abubakar Muhammadu Gumi shine aka buga shi a Lagos din in aka ɗauki nauyin aka buga shi shine za a gani akwai tambarin alhaji dan juma wanda ne ya ɗauki nauyin aka buga shi wani babban alhaji a Legas. mun fahimci wannan da ke jama'a to ashe duk malami ba laifi ba ne ka sake duba littafin ka ina ne kuskure ka jara, ina ne daidai ka ƙara bayani kuma sai ce wa zittu fi matnihi ba'd al-jumal allati istadraktuha min ba'd al-masadir al-hadisiyya yace sai na ƙara wasu abubuwa a cikin wannan littafi daga wasu jimloli waɗanda na ƙaru da su saboda bincike da na ci gaba a cikin wasu littafai na hadisi allati lam takun qattu bi atmin qablu waɗanda da kafin rubuta wannan littafi ba a buga su ba daga baya kuma sai aka buga su sai na same su kuma sai suka ƙara min haske akan wasu abubuwa ni ma sai na ƙara hasken anawa aw kanat nasuhu aziza ko kuma ya zama akwai bugun wannan littafin a sanda ne wannan amma yana da wuyar samu mislu mawaridiz zam'an ila zawaid ibn hibban kamar wannan littafin wal muntaka wa ibn al jarud wa tabaqat ibn sa'd wa ba'd al makhtutat da waɗannan littafai da ya faɗi mawarid zam'an na ibn hibban da al muntaka na ibn al jarud da tabaqat al kubra ta ibn sa'd yace san da wannan littafin suna da wahala samu to daga baya kuma sai ya same su da kuma wasu littafai waɗanda rubutun hannu ne duk da ya same su daga baya sai ya ƙara nazarinsu sai ya ƙara samun fa'ida shi ma sai zuba mana wannan fa'ida anan. bai da ni abaftu ilaihi ta'aliqatin kasira yace ko da yake na ƙara wasu sharhohi masu yawa a cikin wannan littafi tabammanat fawaid jumna jumma waɗanda ke ɗauke da fa'idoji masu yawa aglabu hasi bayani ba'd al manasikh ya yace mafi yawa daga cikin abubuwan da na ƙara suna bayani ne game da wasu matsaloli na aikin hajji kanat kad fatatni waɗanda da can sun kubuce mini ban samu rubuta su ba aw lam yatayassar li jam'uha ko kuma ban samu tattara su ba fi tabaqatihi sabiqa a cikin bugun wannan littafi wanda ya gabata summa bayyaltuhu bi zailin yace sannan kuma wannan littafi nawa da na kammala shi gaba daya sai na dan yi mishi wani ainihin karashan bayani na yi mishi wata kamar jela daga ƙarshen shi wadda ta cika shi zakartu fihi qisman kabiran min albida na faɗi ainihin wani kashi mai girma daga cikin bid'a kusan galibin littattafan al-Sheikh al-albani da ke dauke da wannan in ya gama kawo maka sunna din sai kuma ya ce ga bid'o'in da suka zo akan wannan dan ka san shi ma yana nan tare da mu izalatul bid'a wa iqamatus sunna dan ba zai taba yiwa addinin ka ya samu shiga a wurin Allah ba sai ga kusar da bid'a ka tsai da sunna in ba haka ba babu yadda za a yi a zo za a ci ainihin wato abinci ga rubabbe ga mai kyau ka ɗauki ribabban nan ka ci kuma ka kawo mai kyau nan ka ɗora wannan ribabbe zai hargitsa cikin baki ɗaya su yi waje gaba ɗaya mun fahimci wannan to don haka ahkamul jana'iz din shi da yake magana jana'iza daga ƙarshe sai ya cika shi da bayani akan bidi'o'i wannan littafi ma da ya kammala shi gaba ɗaya sai ya kawo bidi'o'in da ake game da aikin hajji dan kasancewa bid'a din nan fa bid'a malamai suka ce fa bid'a sharrin ta fa yafi fasikanci ma'anar da kai bid'a gwamma ka je ka sha giya ba cewa aka tafi ka sha giya ba amma abin da ake ce maka munin bid'a duk mai yin bid'a abin da yake cewa addini yake yi ka ji sharrin kenan kuma ba addini yake ba kaga ya kare a cikin addini kenan kuma kamar yana zargin annabi kenan da ya rage shi kuma ya ci kafa wanda ko ya dauki giya yake sha ko kirista ne ya san saban Allah yake ko a cikin addini shi ashe kaga mutumin da yake laifi ya san laifi yake ya fi sauki da mutumin da yake laifi kuma yake ganin addini yake to kaji fuskar da aka yi mai bid'a ya fi mai saban Allah muni a wurin Allah sannan hadisi ingantacce ya zo annabi ya ce Allah bai karban aikin wani dan bid'a sai ran da ya tuba Allah ya kiyaye to shine sai har albani yana da littafi sunan littafin qamusul bid'a qamus ne dictionary ne na bid'a Allah ya kiyaye yace allati yaqa'u fiha ba'd hujjaji منذ azmihim ala safari yace nayi bayanin wasu bid'o'i masu yawa waɗanda yake akan samu wasu alhazai suna afkawa cikin su tunda suka yi azama za su tafiya aikin haji hatta ruju'ihim ila ahlihim har zuwa dawo wasu zuwa ga gida suna cikin wannan bid'a wa adkhaltu fihi bid'a a al almasjidin nabawi yace kuma na shigar da bidi'o'i ma na wajen ziyarar masallacin annabi ziyarar masallacin annabi sunna ne amma akwai bidi'o'i da mutane suke to yayi bayanin akan su wa baitul maqdis da kuma bid'o'in da mutane suke wajen ziyarar baitul maqdis li'anna kaseeran min al-hujjaji saboda mafi yawan alhazai ya jima'una bainal hajji wa safari ilal masjidin nabawi wal masjidin aqsa mafi yawan alhazai suna hada aikin hajji da kuma zuwa ziyara masallacin annabi da masallacin ƙudus. wa zalika amrun mashru'un wannan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi ka je kai aikin hajji ka ziyarci masallacin annabi ka ziyarci masallacin ƙudus. marghubun fihi kuma shari'a ta kwadaitar game da shi wa in kana mutlaqan ko da yake wannan yake sake yake ba kaidi ko yaushe zaka iya yi ghaira muqayyad bil hajj ba lallai sai mai aikin hajji ba zai ziyarci masallacin annabi ko masallacin qudus fa yushra'u ma al ya halatta an shar'anta maka kana aikin hajji kuma ka je ziyara ainihin masallacin annabi ko masallacin qudus haka kuma qablahu zaka iya zuwa ka ziyarci masallacin annabi da masallacin qudus kafin kai aikin hajji aw ba'dahu ko bayan kai aikin hajji wa bidunihi kuma ma haka siddan zaka iya tashi ba aikin hajji ba komai ka je ka ziyarci masallacin annabi ko masallacin qudus duk an shar'anta maka haka sai ce wa indi ba'adul nasaih ya ce amma ni albani albani mai littafi ne ke magana yanzu ya ce ina da nasihohi uridu an uƙaddima ha ila alqurra'il kiram ina son gabatar da su ga masu karatu abin girmamawa wal hujjaji ila baitillahi haram da masu ziyarar ɗakin Allah mai alfarma asallaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ahum biha mai yiwuwa ina fatar Allah maɗaukaki mai albarka ya amfanar da su da waɗannan nasihohi da zan yi musu wa yaktuba li ajrud dal alal khairi bi izini. kuma ina roƙon Allah Allah ya rubuta mini ladan mai nuni ga alheri da izinin shi tunda nayi musu nuni ga alheri innahu ala ma yasha'u qadir Allah mai iko ne akan abin da yake so wa bil ijabati jadir kuma Allah wajen karban addu'a to shine kadai ya cancanta da ya karba ba wani ba wa min ma la rayba fihi ash-shaykh albani yace yana daga abin da babu shakka a cikin shi anna baban nasiha wasi'un jiddan kofar nasiha a buɗe take kwarai da gaske abubuwan da za ka yi musulmi nasiha ai suna da yawa walidhalika fa inni sa ki minhu dan haka ni zan tsamo wasu abubuwa daga ciki ne tunda abin na da yawa yanzu kace ka yi musulmi nasiha abubuwan da ka yi nasiha suna da yawa to amma zan tsamo masu muhimmanci in yi nasiha akai ma a'lamu anna kaseeran min al-hujjaj fi jihalin bihi abubuwan da na san cewa mafi yawancin alhazai ba su san su ba au ihmalin lahu ko kuma mafi yawancin alhazai sun sani amma suna sakaci as'alullaha ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una ina roƙon Allah Allah ya sanar mu abin da zai amfanar da mu wa yuwaffiqana lil amali bihi kuma in Allah ya sanar da mu abin da zai amfane mu Allah ya datar da mu mu aiki da wannan abu fa inna hu! khairu mas'ulin Allah shine wanda ya cancanta da a roƙa don haka shi kaɗai muke roƙo awwalan nasiha ta farko da nake da ita ga alhazai inna kasiran min alhujjaji idza ahramu bil hajj da yawa daga cikin alhazai idan suka ɗauki harama aikin hajji la na abadan annahum talabbasu bi ibadatin ba ma sa tunanin cewa sun cuɗanyi da wata ibada tufridu alaihim al-ibtiada amma harrama ta'ala min al-muharramat ba sa tunanin cewa yanzu fa sun shiga cikin wata ibada wadda wannan ibada ta tilasta su su nisanci duk wani abu wanda Allah ya haramta daga cikin abubuwan saban Allah alaihim khassa musamman ga su alhazai wa ala kulli muslimin amma ka kuma dukkan musulmi baki daya zaka samu da yawancin alhazai ba sa tunanin cewa tunda suka biya kudin kujera suka yi azama tafiya da niyya da komai ba sa tunanin to fa yanzu a matsayinsu na musulmi dama ya kamata su kiyaye wasu abubuwa to balle kuma yanzu dinnan da za su tafi ɗakin Allah kai tsaye waɗanda su aka fi neman su da su kula da waɗannan dokoki su guji waɗannan abubuwa na haramun sai ya ce waka za ta rahun ya ujuna. sai kaga da yawancin alhazai na tafiya aikin hajji wa yafrahuna minhu har su je su gama wannan aikin hajji wala ya taghayyaru shay'un min sulukihim sai kaga ba wani abu na ɗabi'arsu da zai canza almunharif qabla alhaji ɗabi'unsu da suka ɓaci kafin aikin hajji mutum ya je aikin hajji har ya dawo sai kaga ba abin da ya canza na ɗabi'ar shi الشيخ الألباني يتي وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا wannan dalili ne a aikace cewa aikin hajjinsu bai cika ba in na kullai sa kabula in ma bamu ce hajjin su bai karbu ba in dai har kai aikin hajji ka dawo abubuwan da kake na saban Allah kaga cewa baka canza su ba baka daina su ba wannan alama ce da ke nuna cewa aikin hajji ko dai bai cika ba ko kuma ma bai karbu ba walizalika to dan haka fa inna ala kulli hajjin an ya tazakkara haza wajibi ne ga dukkan mai tafiya aikin hajji ya tsaya ya tuna wannan wa an ya harisa a ah, jahda taqatihi Allah ya ka'a fi ma harrama Allah alaihi min al-fisq wal ma'asi kuma wajibi ne ga dukkan mai tafiya aikin hajji ya yayi kwadayi yayi iyakar kokarin shi akan bai ga ya afka cikin abin da Allah ya haramta ba na fasikanci da kuma sauran saban Allah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu saboda Allah mai albarka da ɗaukaka yana cewa al-hajju ashhurun ma'lumat hajji dai watanni ne waɗanda suke sanannu lokutan da ake yin su faman farada fihin hajja duk wanda ya ɗauki azama da haramar yin hajji a cikin waɗannan watanni fala rafasa to ba shi ba jima'i ma'ana matuƙar ka shiga halin aikin hajji matarka baka baka kusance ta da jima'i wala fusuka babu sauran dangogin saɓon Allah wala jidala fil hajji babu ɗauki ba daɗi a wurin aikin hajji wani na taka ka kakka kai mishi duka kakka harare shi kar kai kunci wasu mutanen ma da aka karantar da su addini in ka je aikin hajji sai su baka mamaki wallahi kana taka shi kafin ka ce ya haƙuri ya ce ba komai amma wani ɗan najeriya ya zo ya ce ai ni duk baki ɗayan abin da ake aikin hajji na yi duk turereniyan nan da tsallan nan sai da na yi wai ta yake turereniyan ma rukuni ne <laughs> ba ruwan ɗan najeriya ai akwai wata kisa da ake bayarwa ala fardi sihatiha in ta inganta ɗan najeriya ya je aikin hajji rikici ya kama su da mai suya kaza wai ko ya ɗauki mai zuwa kaza damfara da ƙasa ba abin da ya shafe shi da fala jidalan nan da aka ce fa fihi jidal kafir mai zuwa kaza shi ya ɗauki matsami zai kwaɗa mai sai tuna ai Allah ya ce fala jidala ya manta kayan da aka yi mai ba abin da ya shafi mutanen mu su fihim jidal kafir to shine Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana yana nan cikin suratul baqara aya ta 196 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man hajja wanda ya aikin hajji falam yarfaf bai yi jima'i ba walam yafsuq bai yi wani saban Allah ba kowane iri jima'i da matarka karka yi shi duk wani nau'in saban Allah gulma da tsegumi da kallon wata mata duk wannan ba naka bane karka yi to duk wanda ya aikin hajjin shi haka lafiyayye raja'a min zunubihi ka yawma waladathu ummuhu zai fita daga zunuban shi baki ɗaya kamar ran da uwar shi ta haife shi akhrajahu shaykhani bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi warrafasu huwa aljima'u yace arrafasu din nan shine jima'i qala shaykhul islam ibn taymiya ibn ya yace babban malamin musulunci kenan kullum muna cewa shaykhul islam ibn taymiya na ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci waɗanda aka zalunce su tun a zamanin su sai zo yana karantar da addinin musulunci a hana mutane saurare abubuwan da ya rubuta kuma a kwace kuma sai a je ana yadawa a cikin garuruwa ibn taymiya ya ce kaza saboda ƙaryafa fa wai sai a ce ibnu taymiya ya ce ka ziyarci kabarin annabi kuma ga littafi nan kowa yana da shi a ziyara ziyaratul qubur ziyara kaburbuka da ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu taymiya ya kawo halla dubban da ake yin an je kabarin annabi amma duk sai suka boye waɗannan littafan sai suka ce ibnu taymiya ya ce wanda ya ziyarci kabarin annabi ya zama kafiri shi yasa an ka zo kana karantar da sunna babu fa abin zaka ba abin da ba zaka ji ba fa abin da ake so da kai ka zuba wa kunnen ka ruwan dalma ka ci gaba da tafiya in ka ce duk in ka fito masallaci sallar la'asar ko magariba ko wata sallah duk karan da ya tare ka ya haushi sai ka tsaya ka kore shi ba za ka samu sallah ba in ka ci gaba da tafiya fa sai ka tafi sallar ka ba abin da zai maka karan to haka masu raddi suke gare ka kowane kare ya taso yana haushi ka ce za ka tsaya sai ka gama da shi za a gama sallah baka samu walaita fil ma'zurati ma yufsidu hajja hajj illa jinsin illa illa jinsin ya ce daga cikin duk abubuwan da aka haramta babu abin da ke bata aikin hajji baki ɗaya sai dai abin da ya shafi jima'i duk abubuwan da aka haramta in ba jima'i mutum ya ba to ba abin da zai ɓata aikin hajjin shi falihaza mayyaza Allah bainahu wa bainal fusuq saboda haka Allah ya bambance tsakanin shi jima'i da sauran fannonin saban Allah saboda shi jima'i na ɓata aikin hajji sauran fannoni na saban Allah su kuma ba sa ɓata aikin hajji wa amma sa'irul mahzurati amma sauran abubuwa da aka haramta kan libasi kamar sanya tufafi kana aikin haji sai ka kawo wando kasa ko ka kawo riga kasa ko ka kawo wani ɗinkakken abu kasa a jikinka wa tayyib da kuma ainihin turare ko atib tirare sai ka kawo kasa fa innahu wa in kana ya biha ko da ike mutumin da ya haka ya samu zunubi fala tufsidu fala tufsidul hajja waɗannan abubuwa ba sa bata ainihin aikin haji. inda ahadin min al'a'immatil mashahurina a wurin ko da wane ne daga cikin ainihin manyan limamai shahararru yana da kyau a tsaya a fahimci wannan magana manyan malamai shahararru suka ce duk abubuwan da ka sani ba sa bata aikin hajji sai dai in jima'i mutum yayi wannan yana nuna mana kenan ashe akwai wasu manyan malamai su ba shahararru bane ba a jika sanin su ba sun ce akwai abubuwan da ke bata hajji banda jima'i sai a shekul albani ya ce wa huwa yushiru fi akhir kalamihi ila anna hunaka min al-ulama'i man yaqulu bi fasadil hajji bi ayyi ma'asiyatin yartakibuha al-hajj ibnu taymiya na nuni akan cewa daga cikin malamai kenan akwai wasu daga cikin malamai da ke cewa aikin hajji na ɓaci da dukkan saƙon Allah da mutum ya yi kowane iri akwai malaman da suka faɗi haka famin ha'ula'i al-imam hazmin rahimahullahu ta'ala daga cikin waɗannan manyan malamai akwai al-Imam Ibn Hazm Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi. wani babban malami ne a ƙasar Andalus eh, ya rayu cikin karni na biyar yau kamar shekarar shi dubu ɗaya da rasuwa ya yi littafi al-Muhalla babban malami ne yana bin mazhabin zahiriya mazhabin zahiriya wani mazhabi ne da su sukan ɗauki abubuwa ne akan zahirinsu ba sa son wani tawili ko wata fassara kwana da kwana sai ce wannan zahirin nan shi za su ɗauka to wani wurin sukan yi kurakurai da dama wasu wurare kuma sukan dace mun fahimci wannan da kyau kamar yadda dama kowa riga ya sani inna li kulli jawadin kabwa duk yadda ka kai ga tsantsa na wajen gyara wata ran zaka iya yin kuskure to sai ibnu taymiya ya ce raf'ul malami anil a'immatil a'lam duk manyan malamai yace sun yi kuskure yace ba a zargin su sai a musu addu'a Allah ya ji kansu mun fahimci wannan da kyau fa innahu yaqulu domin shi ibnu hazmin cewa yake wa kullu man ta'ammada ma'asiya duk wanda ya wani saban Allah da gangan ayya ma'asiyatin kanat kowane irin saban Allah ne wa huwa zakirun li hajjihi alhali yana sane cewa fa aikin hajji yake kuma je ya je saban Allah da gangan منذ يحرم إلى أن يتم baiti, lil للإفاضة tun daga sanda zai ɗauki harama hajji har zuwa sanda zai cika ainihin tsawafin shi na ifada wayar mil jamra kuma ya jifan shaidan faqad batala hajjuhu aikin hajjin shi ya ɓaci baki ɗaya ko an fahimci abin da ibn hazmin ke cewa abin da ibn hazmin ke cewa bari mu buga maka misali yanzu zaka fi fahimta don nan magana yayi ta a dunkule ne wasu malamai mafi yawanci suka ce duk sabon Allah da kai in kana aikin hajji aikin hajjin ka bai ɓaci ba sai dai in jima'i kai ka kai jima'i da ita ba ma fa ba to amma sai ibn hazmin ya ce duk abin da ya kai a ce mishi saɓan Allah in dai ka yi shi da gangan kana sana akan cewa hajji kake yi tun daga farkon hajjin ka har ƙarshe in dai kana sana kai wannan saɓan Allah yake aikin hajjin ka ya ɓaci menene misalin haka kana cikin aikin hajji misali sai ka zauna kana ta gulma kuma kana sane da cewa aikin hajji kake ba mantuwa ba sai ka nan naɗo kayanka ka dawo Najeriya don gulma ne ce ce haramun ce Allah ya buga misali ya ce yanzu nan za ka yi sha'awar naman ɗan uwanka ɗan uwanka ya mutu kamar uwarku ɗaya ubanku ɗaya za ka iya yanka naman jikin shi ka ce a maka miya ran nan ta gidanka za ka yi kyama to kwacin gulma kenan ba annabi wata ran yana zaune da ainihin safiya matar shi aisha kai matar shi sai aisha sai ta ce ya rasulallah hasbuka min safiya innaha qasira suna hira sai ta ce a manzan Allah wannan mata ta kasafiya yar gajeruwa ce duk haka me za ka daita san mata iyayenmu ne amma haka abin shikenan sai annabi ya ce ki ɗauki tsinke ki sakuce sai ta ce abin ci nama ba sai ki kin ci naman ta mana kin yi gulmata mun fahimci wannan to wannan kuma me yake karanta mana in kana da mata biyu ko uku ko hudu ashe kar ka sake ku yi maganar waccan matar a ɗakin wannan ba haka ba wallahi za su haɗa kai sai sun ba da kai za su buɗe maka kofa kai ta hira ana zagin wannan ana zagin wannan tana naɗewa sai waccan ta ce jiya sai da maka kai karfe biyun dare muna zagin ki duk sai da alhaji ya gaya min kaza ya gaya min kaza kana dawa sai ta ci kwalak lafiya ka rasa dalili shi yasa tana sako hira ɗaya ka ce a ki mana shiru in ba haka ba ba za ka zama da tsakanin matan ka ba ya kamata ka san wannan ka'idar domin fadi'ar mace to amanar hira na da wahala da ita fa hafsa ce ta tafi gidan iyayenta gaishe su matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira baiwar shi sai kwanta da ita akan gadan hafsa haramun ne ba haramun bane ba baiwar shi ce tana dawowa sai ta riske shi sai ta fushi dan me zaka kawo baiwa ka kwantar da ita akan gadona ka san mata kowaye kai sai ka yi respond sai ka durkusar da kai sai ka yi ladabi <laughs> sai ce dan Allah ki yi haƙuri ki rufe wannan labari manzan Allah ke ne yake ba mace hakuri ki yi haƙuri ki rufe wannan labari ni kuma na yi miki alƙawarin wannan baiwatawa daga yau na haramta ta ga kaina ba na sake kusantar ta duk dai don ta ji daɗi annabi na fita sai ta je ta samu aisha ta kwankwasa mata kofa kunnan ki nawa yau kin ji kin ji abin da aka yi amma yake kan faɗa wai dan ta rufe kenan annabi za a yi wa haka annabi ya fi karfin a yi mishi haka sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce hafsa ta faɗa <laughs> ne ya zo ya same ta waye ce ki faɗi labarin da na gaya miki sai ta ce man aka bi hadha waye ya ce maka na faɗa sai ya ce nabba'ani ni alimul khabir Allah da ya fi kowa ilimi shi ya bani labari domin ya fi kowa sanin labarai Shi ne Allah ya saukar da suratu tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marbata azwajika ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abubuwan da Allah ya halatta maka dan ka faranta wata matar ka rai kad ja'ala Allahu lakum tahillata aymanikum Allah ya sanya muku yadda za ku warware rantsuwa ku tunda kai rantsuwa kai kai bakancan cewa baka sake kusantar ta shikenan sai ka ainihin yi azumi uku ko ka ciyar da miskine goma ko ka tufatar da su baiwa ka halacce ka ci gaba da hudda da ita kaga an warware wa annabi matsalar shi to hafsa da aisha ba da suka yi wancan magana sai Allah ya ce in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma da ke Hafsa da Aisha in kuka tuba kuka bi Allah shikenan zukatan ku sai su raushi Allah ya karɓi ainihin tuban ku wa in tazahara alaihi in kuka ce za ku haɗa kai da ke da Hafsa da Aisha akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna Allah huwa maulahu Allah zai taimake shi wa Jibrilu ko wa salihul mu'minin da mala'ika Jibril da Mika'il wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk mala'iku ma za su taru a yi muku taron dangi mace biyu rak ka ce mace ba danja ba ce in suka birkiɗa maka hankali wallahi wani lokacin kana aji ana jarabawa kana kallon filin duk karatun ya zube sai ka nemi sulhu da su wani lokacin ko ka tafi kasuwa ku yi ta masifa da mutane kuma daga gida aka bato maka rayuwa mace biyu kaga Allah da mala'iku duk baki ɗaya za a yi musu taron dangi saboda Allah ya ce inna kai inna inna kai da kunna azim kai dinku mai girma ne ai mun kawo labari wani malami ya ce yayin rubutu duk wai makircin mata ya gama rubutawa sai zo mata na ɗiban ruwa a rijiya yake duk na gama da makircin ku duk na rubuta a wannan littafin sai wata mata ta ce Allah malam sai ya ce haba duk na gama da ku sai ta ce ka mu gani ta duba ta duba haka sai ta wurga littafin rijiya ta ce ka rubuta wannan mata suna da wahalar sha'ani Allah ya shirye da mu to Allah ya shirye da mu to shi yasa gulma ba kyau jama'a sai gumi ba kyau mutum ya zo wucewa shi yasa annabi ya ce ku daina zama bakin hanya suka ce ba mu da wurin hira sai bakin hanya annabi ya ce to ga sharadi umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki rintsa ido sa'an nan kame baki duk inda ka ga wani mugun aiki ka hana abin alheri kai umarni sa'an nan wani ba kauye ya zo ya siyar da ya lanshi ya karkata hulashi shi yana ga ya shigo bariki bari ya dan karkata hulashi shi haka daga ce dubu wani ba kauye can <laughs> ka yi gulman shi ka bashi ya wuce lafiya lau ba ruwanka da shi <laughs> mun fahimci wannan <laughs> Allah ya shiryar da mu to shine ce wahtajja bil ayati sabiqa shi ibnu hazmin ya kafa hujja da waccan aya da ta gabata yace duk wani sabon Allah in kai aikin hajjin ka ya lalace faraji'uhu ash-shaykh al-albani yace ka koma ka duba wannan littafi fi kitabihi a cikin wannan littafi nashi al-muhalla sunan littafin kenan asalin littafin sunan shi al-mujalla littafi ne na fiqhu yayin shi mujalladi biyu manya manya ka san hassada ta malamai sai suka saka mishi hassada har ya kai aka kona waɗannan littattafai nashi shine yace kun yi aikin banza ya ce na haddace abuna da ka ya zauna ya mai da abin shi kuma ya sharhin shi ya mai da shi juzi'i goma sha ɗaya madadin biyu in an yi biyu kun ɓata rai to yanzu ya zama goma sha ɗaya sai ku mutu haka in ka fahimci wannan a tsarin rayuwa za ka ga cewa Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi duk abin da ya faru daɗin nan shine ake dawo da shi in baka fahimci wannan ba bari a buga maka misali yanzu a da duk wanda yake son ya zauna lafiya da matashi dai ba tsoho bane dole ya wando mai botir amma in ya sake ya tuma zagi auren shi zai mutu ba haka bane sai ya ce ke ki a gaban gado kika aura yanzu a kashe maka aure suna zuwa suka ga tuma zagi sai a ce ai tsoho ta aura dole ne kai wando mai botir a da da rayuwa ta kewayo ta kewayo yanzu da wahala ka shafa kugun wani saurayi ka ji wando mai botir sai ne sai tuma zagi kaga an kewayo da Gayu da da suka ci gaba sai ai wando falungo kato haka ba haka ake ba da tafiya ta tafiya sai aka zo ana yin shi matsatse haka roba jeans ya matse ta. da tafiya ta gaba yanzu gayu sun dawo babban wando suke yi ko ba haka ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas jadin nan ake kewayo da ita ko mun fahimci wannan to haka in ka dawo cikin addini duk waɗannan rigingimu da kake ganin malamai suke ba fa za su daina ba ya kamata ka kwantar da hankalinka ba za a daina ba haka aka yi waɗannan rigingimu tun daga zamanin su imamu malik duk inda malamin hadisi yake sai Allah ya fitine shi da malaman bid'a imam malik babban malamin hadisi ne wallahi sai da ibnu ishaq ya fitine shi har zagin shi yake yi me yawa kana da littafin sira wannan mai littafin sira din nan ibn hisham shi wanda ya ruwaito ta daga Ibn ishaq muhammad Ibn ishaq sai da ya fitini imamu malik wallahi Imamu malik me ya rayuwar shi karantar da sunna to dan me za a fitine shi to dan Allah ya jarabce ka har zagin Imamu malik yake cewa hatuni ilmal maula ku kawo mini ilimin bararren bawan nan ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu in bayyana muku dan shi da bannan shi haka yake cewa Imamu malik Imamu malik da yake ya fahimci da'awa bai taba kula shi ba tarihi ya nuna baya kula shi a kare ya tsuguna ne maka haushi kai ma sai kace bari ka tsuguna kai mishi haushi da kai da karen wa za a gani mahaukaci ba za a yi mamakin kare dan ya haushi ba amma za a yi mamakin mutum ya tsuguna yana haushi yaro dan karami ya garza maka cizo kai ma sai kace bari ka garza mishi sai ce ah, ka ga katan banza haka za a ce ba za a ce kaga yaron banza ba domin shi halin shi ne dama a to dole mubtadi dole ya faɗa kai kuma kana salafi dan me za ka yi faɗa shi yasa ya kamata duk jama'a su fahimta ibnu hajar da kake ganin shi wannan mai littafin fatihul bari sai da Allah ya fitine shi da alhafizul aini shirkin shi ne kanwa shi yake aure ah, ya kamata ya mishi hasada kenan amma ibnu hajar zai zo ya karantar da bukhari alhafizul aini kuma sai ya zo sai ya ce da Allah wannan da ya faɗi wannan magana bai san abin da yake ba ibnu hajarin sai so daya wata ran ya ce duk waɗannan maganganun fa da yake faɗi shirme yake yi wannan sharhin da yake yi kanwata ta yanka zo gaishe ni fa sai ta dan sata ta kai mishi ya kwafi ya dan canza larabcin to shi yasa ya kamata ka kwantar da hankalinka hassada tsakanin malamai malam abdullahi gwandu kanin dan ya ce ta fi karfin yadda yan akuya bunsurai suke a akuya guda daya bunsuru uku su tasa akuya guda daya kowa nafsihi nafsihi yake kowa ta kan shi yake yi ko ba haka ba yana kishin dan uwan shi ya samu shi kadai to haka malamai fa suke mafi yawanci in ba Allah yake yayi su ba jama'a mun fahimci wannan da kyau kowa so yake yaya zai ya bayyana yaya zai ya samu mutane Allah ne ke tara mutane Imam Malik yana Madina amma duk duniya a lokacin shi in baka je kayi karatu a wurin shi ba kana jin ilimin ka da na ƙasa suhunun har ya mutu yana ya mutu da bakin ciki ce lahallahul faqara yace Allah ya ine wa talauci albarka yace laulal faqaru lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim yace ba dan talauci ba yaushe ga maliku zan je makarantar dan kasim ga professor can na bada karatu sai ka je secondary level ya baka karatu ai ta kwacara jama'a mun fahimci wannan da kyau to amma duk da wannan matsala kaga inda kuma wani kuma a cikin madinan durawa maliku zagi yake yi amma kuma a lokacin nan duk duniya sai ka je makarantar maliku kake jin ka samu ilimi kamar yanzu duk ɗan boko yana kishin ya fito daga abu yana sha'awa ko to haka amma an ka zo kuma ɗaliban abu sai ka ji su kuma suna kushe ta Allah ya shiryar da mu Ya ce za kamata kowa ya kwantar da hankalin shi to ya ɗauko wannan magana daga almuhalla a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida sai ya ce ka koma ka karanta wannan bincike don na ɗan tsikaro maka shi kaɗan ne fa innahu muhimmun yace mas'ala ce mai muhimmanci in ka karanta zaka gamsu kwarai da gaske muna fatan kana buƙatar wannan wurin shafi ɗaya ne in ka zo sai a maka photo start din shi muna da muhalla din alhamdulillah wa mimma sabaqa ash-shaykh ya albani yace to daga bayanan nan da suka gabata yatabayyanu anna al-ma'asiyata min al-hajj cewa saban Allah ma'ana al'amari zai bayyana gare mu cewa saban Allah wanda alhaji zai yi imma an tufsida alaihi hajjahu ko dai wannan saban Allah ya bata mishi hajjin shi ala qaul ibn hazmin kamar yadda ibn hazmin yace wa imma an ya asima biha ko kuma ya zama yayi zunubi walakin hadha ismu laysa kama law sadara an ghayr al yace amma ka sani irin wannan saban Allah na alhaji ba ma daidai bane daga kuma wanda yake ba aikin hajji ba ko da a ce malaman da suka ce aikin hajjin ka in ka ne in kai saban Allah hajjin bai baci ba amma ka ɗauka wannan saban Allah fa yayi daidai da kuma sauran saban Allah da ake a wani bangare na duniya domin makka ka'idarta tana da wahala domin Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin ali duk wanda yake nufin ya aikata wata karkata ko wani zalunci Allah yake za mu ɗanɗana mishi azaba ma'ana duk inda kake zaune a duniya in kai tunanin ka aikata wani mugun aiki sai a barka sai ka aikata tukuna amma makka tunanin aikata mugun aikin ma kawai sai Allah ya rubuta alƙawarin sai maka azaba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ibnu abbasin ya ce to makka garinmu ce da kamata yi in koma makka domin madina na dawo ta ne sababin annabi sallallahu alaihi wa sallama. uwata ta yi hijira da ni tun da ba zan zauna a madina ba kamata yi in koma gida makka in zauna ya ce to amma makka na da haɗarin zama in kai tunanin sabon allah allah zai maka azaba sai ya wuce can kofa ya zauna ma yanzu sai ta sai da kayan ɗakinta ta kulla kuɗinta ta tafi saban Allah a makka tun ana saban Allah ana fasikanci ana dadiro da iskanci a nan nesa sai zama sai a kulla kaya kuma a bi ɗakin Allah a bi Allah har ɗakin shi kuma a je a yi saban a can kuma har yi alfahari da haka sai an gama aikin hajji ta ce ta ɓata wa alhaji talatin hajji za su tafi jifan shaidan ta ce za ta je jifan ciyaman ɗinsu wai shaidan ne ciyaman ɗinsu Allah kiyaye sai yake cewa bal huwa akhtaru bi kafirin saban Allah mai aikin hajji ya fi hadari kwarai da gaske fa inna min afarihi domin yana daga cikin illar da saban Allah ke wa mai aikin hajji Allah yarji amin zunubihi kama waladathu ummuhu ya zama ba zai fita daga zunuban shi ba kamar yadda ainihin uwar shi ta haife shi to wata asara ta wuce wannan kama sarraha bi zalika alhadith almutaqaddim yace kamar yadda hadisin da ya gabata ya faɗi haka fa bidhalika yakunu kama law khasira hajjuhu to zai zama kamar ma mutum ya asara hajjin shi domin hajji din Allah madaukakin sarki yace li yashhadu manafi alahu so ake in ka je hajji din ka samu wani amfani babban amfanin shine ka dawo duk zinubanka an gafarta maka su to sai ka dawo duk zinubanka ba a gafarta maka ba ma sai ka ɗibo wasu shin hajjin ka ta biya maka bukata to Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa kama sarraha bi zalikal hadith al mutaqaddim li'annahu lam yahsul ala samara minha saboda mutumin da ya je hajji bai samu Allah ya gafarta mai zunuban shi ba to bai samu lada da sakamakon hajji din ba wa hiya maghfiratullahi ta'ala shine samun gafara Allah madaukaki sallahu musta'an Allah ya taimake mu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وإذا تبين هذا ya kai mai karatu idan ka gane wannan فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها yace to ya zama dole gare ni kenan in yi matukar tsawa da kwaba game da wasu saban Allah da mafi yawancin mutane suka ainihin fitinu da su wa ya'rumuna bil hajji wa la yash'uruna itlaqan bi anna alaihim al iqla' anha sai su dauki harama hajji gaba ɗaya ma ba sa tunanin cewa su fita daga irin wannan saban Allah zalika li jahlihim ko dai saboda yake ba su san waɗannan abubuwa ba wa galabatil ghafla alaihim da kuma cewa sakaci na game da addini ya rinjaye su wa taqalidihim li abaihim da kuma koyi da iyayensu da kakanninsu mutum sai ya tafi aikin hajji akwai wasu sabannin Allah waɗanda yake amma sai ga cewa bai ma yi tunanin ya gyara waɗannan saban Allah ba me yasa ko dai dan bai san wannan abu saban Allah bane ko kuma saboda dama bai damu da addinin ba ko kuma gaba ɗaya dama shi dai yadda ya tashi yaga ake iyaye da kakanni shi ma haka ake yi in ka tashi tafiya aikin hajji ka samu kuɗin jirgi da kuɗin guzuri da sauransu Shi ne kawai aka gada shi ya saba shi zai koya yaya ake aikin hajji ba zai binciki wannan ba to anan ne zai lissafo mana waɗannan abubuwa da yake ya mana nasiha a kai, al'awwal ya ce na farko ashirku billahi azza wa jalla Haɗa Allah da wani Allah mai buwaya da ɗaukaka mun fahimci wannan da kyau ko jama'a sai malam ce, fa inna min akbaril masa'ib allati usiba biha ba'd almuslimina jahaluhum bi hakikati shirk yace ka sani da cewa masifa mafi girma wadda ta samu wasu musulmi shine kasancewarsu basu ma san haƙiƙanin abin da ake kira shirka ba allazi huwa akbarul kaba'ir wadda ita ce mafi girma cikin dukkan saban Allah wa min sifatihi wanda yana daga cikin siffar ita shirka din annahu yuhbitul a'mal shirka tana bata dukkanin ayyukanka baki daya la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah yace in ka saki kai shirka duk ayyukanka baki ɗaya za su ɓaci wannan aya na taɓa yin sharhinta a cikin karatun al'ibana da muke a can mu amma ina son ɗan faɗi kaɗan wani abu daga cikinta abin da muke so a yi wannan aya kyakkyawar fahimta shine kasancewa ƙur'ani ba ka fahimta shi sai in ka haɗo nan da nan wannan aya na cewa in ka sake kai shirka duk ayyukanka za su ɓaci to wasu malamai sai suka ce wannan ɓacin aiki shine a nan duniya to amma malamai suka ce sahihiyar magana shine bakin aiki din ba a nan duniya ba ne in kai shirka duk ayyukanka na alheri da kai sai a jingine su gefe guda ran da ka tuba za a dawo maka da su saboda Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu su Allah madaukakin sarki ba ma tozartarwa ba ma wulakantar da duk ladan wanda ya kyautata aiki mutumin da ya zakka ya sallah ya ayyukan alheri ya yi aikin alheri ran da ya zo ya ridda ko yayi shirka ko yayi wani abu wanda ya fidda shi addinin musulunci sai a tunkuɗa wannan aiki gefe guda ran da ya dawo ya tuba sai a dawo mishi da ainihin wannan aiki to haka da a ce mutum zai aikin hajji sai ya zo sai ainihin ya ridda wasu malamai suka ce in ya dawo ya tuba sai ya sake aikin hajji a ƙarƙashin wannan aya domin aikin shi ya ɓaci sahihiyar magana aka ce hajjin shi bai ɓaci ba don in ya dawo ɗin sai Allah ya dawo mishi da aiki to ina ne wannan ɓata aiki shine sai an je filin kiyama tabbatar ɓata aikin zai tabbata shi yasa ko kafiri in yi aikin alheri da kafiri zai yi sadaka ya yi ayyuka na alheri sai Allah ya rubuta mishi lada yana kafirin fa ran da ya musulunta sai Allah ya dawo da wannan lada cikin fayil ɗin shi na hannun dama saboda waccan aya Allah ya ce bai wulakanta duk wanda ya kyautata aiki to ya kyautata aiki amma tun da ba imani ba za a tabbatar ba da ya zo ya imani sai a zo a rubuta a ƙarƙashin haka idan yaro mu mayyazi wanda ya fara hankali amma bai balaga ba ya sallah ko ya azumi ko ya zakka ko ya hajji duk baki ɗaya za a rubuta mishi ladan waɗannan abubuwa amma sai a aje su gefe guda ran da wannan yaro ya balaga sai a shigo da wannan ayyukan alkhairi cikin hannun dama na ayyukan shi amma game da hajji tun da ya yi ta bata ainihin haukan shi ba to ladan mustahabbi ta tsawo za a rubuta mishi don haka sai ya sake hajjin shi ta farilla don an tafi aikin hajji wata mace ta ɗago wani yaro take ya rasulullahi wannan yaro in yi hajji yana da lada annabi ya ce yana da lada kuma ke ma kina da lada ashe yana da lada to amma ba za a tabbatar da ladan ba sai in ya balaga to kafin in yi aikin alheri sai a rubuta mai lada ran da ya musulunta sai a dawo da wannan aikin alheri cikin fayil ɗin shi na addinin musulunci in ya mutu yana kafiri sai a tattara waɗannan ayyuka sai an je filin alkiyama sai Allah ya ɗaga su shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da suka gabatar to anan ne za a gabatar da shi anan ne za a bata shi sai a sheke shi sai ya bi iska sai a ce kai kuma tafi wuta malamai suka ce in ka tsaya ka lura da wannan yadda aka haɗa ayoyin ya fi wancan da ya zama an ɗauki ɗaya ne kuma waccan an rasa yadda za a yi da ita kuma wannan ya fi munanawa ga shi kafirin wannan aikin alheri da kafiri yake yi wa 'yan uwan shi na sadar da zumunci duk baki ɗaya an tattara amma ya mutu yana kafiri sai an je ranar alkiyama yana sa ran Allah zai bashi lada sai a ce ka ga ayyukanka da a ce ka yi musulunci ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa da aljanna za ka tafi shine Allah ya ce wa yauma ya abdu zalimu ala yadaihi ranar kiyama azzalimi kafiri kenan zai ci ji yatsun shi duk waɗannan yatsu goma kai na in kai ce dame ka yatsa nawa kake cizo ɗaya to ranar alkiyama goma zai cije gaba ɗaya yana cewa ya shiga uku ya ɗauki wata hanya daban ya rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin aka ce sai a sheke aikin sai a ce kai kuma tafi wuta aka ce wannan ya fi ban haushi ka karanta littafin almuhalla muhalla din nan da ta ibnu hazmin a cikin mujalladi na shida duk zaka ga bayani akan wannan da silsilar sahiha mujalladi na farko shi yasa matsalolin ilimi ya kamata duk abin da ka sani shekara 30 din nan ka zo kai bincike akai fa ana can ana bincike a duniyar ilimi kai ya zama kai ka tsaya wuri daya haka mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa faqad ra'ayna kaseeran min al-hujjaji yaqa'una fi shirki wa hum fi baitillahi al-haram ya ce mun ga da yawa cikin alhazai suna afkawa cikin shirka alhali suna cikin ɗakin Allah mai alfarma Wasi fi masjidin nabawi alaihi salatu wasalam kuma a cikin masallacin annabi ma mun ga alhazai da yawa suna shirka Ya na du'a Allah sai su bar roƙon Allah wal istighafata bihi da kuma neman agaji da shi Allah ɗin. ma'ana in za su nemi agaji ba za su ce Allah ka agaje mu ba sai su nemi agaji wurin wani in za su kira sai su kirayi wani wanda ba Allah ba ilal isti'anati bil anbiya sai kaji suna neman taimako da annabawa wa salihina da bayan Allah na gari wa yahlifuna bihim kuma kaji suna rantsuwa da su duk wanda ya je aikin maka waɗannan abubuwan shahararru ne fa za ka ga mutum ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya manzan Allah ka taimake ni jali na ya karye bana haihuwa ya manzan Allah asara kaza ta same ni duk wannan baki ɗaya tan kafirci ne irin kafircin su Abu Lahabi ya kamata kowa ya fahimci wannan ba a roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama abin da Allah ya kaɗaitu da shi mun fahimci wannan da kyau jama'a to shine yace mun ga da yawa daga cikin su suna yin haka har ma sai ka ji mutum yana rantsuwa da annabawa wa yad'unahum kaga mutum yana kiran annabawa min dunillahi azza wa jalla ya rabu da Allah wanda yake mai buwaya da daukaka wallahu azza wa jalla yaqulu Allah mai buwaya da daukaka yana cewa wallazina yad'una min dunihi waɗanda ainihin kafirai suke bautawa suka rabu da Allah ma na min kitmirin ba su mallaki ko da ɗan ɓalle ba in ka cire da dino za ga wata ƴan riga wata ƴar fara haka mai shara-shara to waɗannan gumaka da ake bautawa ko da ɗan wannan rigar nan ta dabino ba su mallaka ba ashe ba su tantanta a bauta musu ba kenan in ta ohun Allah yake in ma kuna kiraya su la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran naku ba walau sami'u kuma ko da sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati furu na bishirkiku, a ranar alkiyama kuma za su kafirce wa duk shirkarku da kuka yi wala yunabbi'uka mislu khabir babu mai iya baka tsantsan labari irin Allah mai bada labari